Jabiru, ya kamata mu fahimci Allah duk abin da muke, in dai muna san tsira da dacewa, billahi lafi, saboda duniyan nan ba ta da makabbata fa, ko ba gane ba, yanzu ka ga rayuwar da muke rayuwa ce mara kyau fa, hmm? kuma duk mutumin da ya aikata mai kyau zai ga mai kyau fa, in ka aikata mara kyau kowa ya kai fa za ka ga mara kyau, yanzu ka duba fa ka ga. Aminu S. Bono ya yi aure. kana kallo hadimin nan duk sun yi aure duk wanda muke tare da su babu wanda bai aure ba ko ba gane ba to yanzu gashi ni da kai kullum muna gigi muna yawo mun kasa yin aure ba mu da mafita me yanzu mafita mafita ita rayuwa yau da gobe sai Allah wannan abu dama mu muka ɗoro a kanmu kai yanzu ba kana da ƴar mariya kina son ka ba to Ai ni ba ita nake so ba. Ni ga wadda nake so, kai kuma ka nuna ita take so. To ku wannan mafita, mun ni fitin da ka zo gidan mu ka daga mana bala'i. kai da ka zo gidan mu ba dai ka kare ƙwarka za mu rayuwa ta Saboda ina son yarinya kana so za ka gaya mun haka. Ashe kai ba dan goyo bane ashe kai ba mutumin arziki bane ana ganin ka kamar nutsatse ashe kai ba nutsatse ba ne. Ni ta ga mun ka tabi ban Ni zaka yi wa gorin gida ko ɗan ruwa ne kai. Na ga ma kai yanke fuska ka an wanda karas. To. na gode wa Allah na gode wa Allah ni ma abin da yasa ka ganni baki dan da daddare aka haifan amma ai ba na zuwa in shafa mai ko za ka rantse ka ce farin ka ne tsakanin ah, ka da Allah ai dan ita ka shafa dan ita ka shafa man dan ita ka shafa kai da Allah gafara an yi maka kai wai ni dan Allah in tambaye ka shin wai ya kake gani wajen fakon ɗaukar babur ɗin nan kuma gashi ya kake gani ai garzali yi wancan gaba ma ba ma wannan ba bayan mutumin da ike tsaye ko baka fahimce ni ba eh. shin in an ɗauki babur ɗin kana ganin zai ɗan kawo wani kayan kuɗi ne wannan da kake ganin jiki tsoho ba tsoho ba ne babur nan zai kuɗi baharin nan ma fa babu danja ina zuwa garda ya aka yi sai kai ta fito baka san fito ba ke haramun bane ai fito alaye ne an gardali ya aka yi wancan fa dogon manzan ya kafa ya ɗare Allah Qur'ani ba furtin nan ba zai sata ba Wai kuma haka kawai ita a tsarin <coughs> ya yi ƙegare da shi Wala ka ga yi nan dai Wancan mai ɗan jikin? Shi dai mai sandan nan a hannu Mai ɗan jikin? Ga gemu ga rama Bilahi Ga gemu ga rama Malama kawo barka ne. Mm. Don da Assalamu alaikum. Ga nan tarmar makawu. Hmm? Barka. Barka. haka ake yin rayuwa in ka bi su me zai karu da kai amma wannan ya cuci babu dan ka karin kayin abin da zai amfane ka a rayuwa wannan amfanin mu ga mun mun yi bi babu to ai ba mu bi babu ba yanzu nan gidan kwanan nan akai sabuwar amarya ka zo mu hau mu haura zo mu haura kai dan ka haura ko ni a'a barin gaya ma ni tunda na fi ka maiko eh. ka dafa ni sai mu hau shikenan Dole ya ji kyau kuma Da sauki. Na ƙara sauki. Eh, da sauki ba sauki. Ka san da da sauki. Gwagwa. Na ai fitinar ƴaƴan malam Maudi duk ta damu mutanen garin nan wallahi. Ba a tona ba. Duk dalilin ne yasa mu aka ki zuwa duba shi kenan. Ni fa ban taɓa kwanciya ɗan rutsa zan taɓa barkin su. ga sanan da barandami ga sanan da ita yaran nan ba sa ji wallahi haba ba sa ji wallahi gagarar su gata

ai kin mata bayani ko kai ba mu da wata matsala wallahi baba tun da ka ranar da na gamu da wannan darura ta ba mm. kin san yake yan dubiyan za su zo ba sa zuwa hannu banza wani ya tuho da tsire wani ya da kaji wani ya kawo kuɗi bar wani ya kawo buhun shinkafa ba wata matsala kai da naka zo ka tsatsare ni ka dinga karanta mini kaudi da ba a da ba an ce maka ba to dan haka ka saurara ka kiyaye ni ke kwana nawa ba ki je gida ba wata nawa baki je gida ba na aiko ki so baki je ba amma kalli yadda kika bi kika lalace me ya lalata ki haka eh ki da ki bata bacci da wuri za ta zauna tana kula da ni kuma wani lokaci za ta sa radio a gaba sai dai ta saurara radio to kin san wani lokaci ka tara bacci sai hana ka jiki to Wato kula take da kai. Eh tana kula da ni. Auren da aka yi maka saboda ka je ka karya danta kula da kai da ta tattaki yin bacci? Shine yasa ka je ka karya hannu ka zo ka? Dan ka hana ta bacci? Eh ni nace ta dan jira idan na warke daman ai na ce ki gaya mata idan na warke na samu sauki gogo zan ware wata rana guda ɗaya sai in samu balbo na samu balbo aka wanke ta sai in ɗoro ta a gaban balbo na duwa muna zuwa ɓar gida mu tsaya kai kai dakata guda mai bakin magana <laughs> ina ruwana da karayarka babu abin da ya dame ni yanzu ka dubi yarinyar nan ka gani eh. yadda ta koma haka hmm? akan menene jinya za ta zauna ta yi ka karye mana eh? ah, kana lissafin kaji wane ne maye ne a'a ah, ko dan na samu labarai an ji ka mayu ne ah, kai ai dole ka karye ko <laughs> komai samu nama maye ne to bari ka ji <laughs> idan kai ne autan maza to kai da hadiza har abada ah. yanzu eh, Muje ciki za ki wuce ko ba za ki wuce ba tatsuniya da rana ba za ki shige ba tatsuniya da rana ke kai ta karewa Kai ɗaya baka karewa. ban gane ta karewa karye din a in karye sai ka ci alewa din ya goggo ba ba da din ya ba tatsuniya da rana kenan da yan yara yan cakwai cakwai suna nan sai ki ce ta zo mu ji ta wannan shi gwanne Gogo. Gogo. ta ko mu ci Gogo. don Allah gwaggo don Allah ki tsaya ki wannan gwaggo gwaggo barira gwaggo barira gwaggo barira gwaggo barira shigo shigo shigo a daki barira shigo a ciki mamina barira barira mamina barira wallahi da wasa nake mamina barira wallahi da wasa nake kai munafiki ne kai ne? ina ta waka ka ka sa baki wallahi da wasa nake mumina barira wallahi da wasa nake mumina barira ina halifa ne barira mumina barira wallahi da gaske take zan bar gidanka ke ma da gaske kike mumina barira To bar maka ita da zan yi? Barira, mamina barira. Kai balalu, ba jin ka take ba, wallahi da gaske take zan bar gidanka. Adiza, I love you. Adiza, I love you. I love you. I kick you. Wallahi zan bar gidanka. Wata ce maka gaure ne ki sanya baki. Mu je mu. Ni na wallahi diyu. Hadi ka ba magana nake ba. Ku tafi. Ku tafi. Ta ce a kiki ko to ni kuma a yanki ka gane ko a raba kauna. Yawuna bariratu mamina